shekara ta dubu biyu da goma sha 2014 eh, a yau kuma za mu ci gaba da karatun da muka fara a wannan masallaci yau za mu farawa za mu budewa da suratul bakara allah ya saukake muna karatunta kuma ya zan mutane sun gane abin da ake nufi bismillah kai musu ta gida kai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 مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك أولئك هم المفلحون سورة البقرة دي سورة مدنية kenan sura ce wadda ta sabka bayan hijira a madina ta sabko Eh kafin mu fara tafsirinta za mu yin kaɗan daga cikin falalolinta daga cikin falalolin suratul bakara an karɓo hadisi daga abi huraira allah ya da shi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ku sanya gidaddajinku su zama kamar kabogowa saboda duk gidan da ake karanta suratul bakara cikin shi to wannan gida shaidani bai shiga cikin shi wannan gida shaidani bai shiga cikin shi hadisi na biyu da za mu karantawa a cikin falalar suratul bakara عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه البق سورة البقرة لا يدخله الشيطان وأن حديث سين مكفسرة حديث نبي أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت iza sami'a suratul baqarati tuqra'u fihi an karɓo hadisin daga anas ɗan malik allah ya da shi ya ce manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idan shaidan ya ji ana karanta suratul bakara cikin gida to yana fita ya bar wannan gidan duk gidan da shaidan ya ji ana karanta suratul bakara cikin shi shaidan bai zama gidan yana fita ya bar gidan hadisi na uku da zamu karantawa kuma mai yiwa da shi zamu takaitawa a cikin falal suratul baqara an karɓo shi an sahal ibn sa'd qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama inna li kulli shay'in sinama wa inna sinama alquran albaqara wa inna man qara'aha fi laylatin lam yadkhulhu ash-shaytan wa inna man qara'aha fi fi baytihi laylatan لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام an karɓo hadisin daga sahal ɗan sa'ad allah yadda da shi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai kowane abu yana da tozo yana da soro wadana da ƙololuwa kuma lallai ƙololuwa da soron alkur'ani ita ce suratul bakara kuma duk wanda ya karanta ta a cikin gidan shi da dare to shaidani bai shiga cikin wannan gida har tsawon dare uku kuma duk wanda ya karanta ta a gidan shi da rana to shaidani bai shiga wannan gidan har tsawon kwana uku buɗe sura sai allah ya ce alif lamim wannan harufa uku da aka jero Allah kawai ya san abin da yake nufi da su kuma wannan yana daga cikin tahaddi da alkur'ani ya yi ma laraba tun da lokacin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin larabawa suna jiji da kai da iya loha da abiyat to sai kur'ani ya zo da irin haruffan da suke abiyat da shi suna magana da shi sai ya zo ya yi wani tarkibi kuma ya zan su ba su iya yin irin shi wasu malamai ko da sun yi kokarin su yi fassarin abun da waɗannan haruffa suke nuhi kamar irin su alif lamim irin su hamim amma dai gaskiyan magana shine Allah kawai shi ya san abun da yake nuhi da su sai ce zalikal kitabu larai bafi an karɓo daga ibn abbas allah ya da shi ya ce da allah yake nuhi da zalikal kitab wannan littafi wannan littafi ana nuhin alkur'ani Larai ba fihi ai ba kwankwanto cikin shi cewa daga wajen Allah yake ba wani kwankwanto cewa alkur'ani nan daga wajen Allah yake wannan ya yi daidai da ayar da ta zo cikin suratul sajada Allah ya ce alif lamim tanzilul kitabi larai ba fihi min rabbil alamin ya ce alif lamim lalle wannan alkur'ani sabkakke ne ba wani shakka cewa wannan alkur'ani sabkakke ne daga ubangijin talakai kina abun da ake nuhi nan da alif lamim zalikal kitabu la raiba fi ai wannan littafi wanda shine alkur'ani ba wani shakka ba wani kwankwanto akan cewa daga wajen Allah yake sabkakke ne daga wajen Allah Allah ya ce hudan lil shi wannan alkur'ani shirya ne ga waɗanda suka yi imani shirya ne ga waɗanda suka yi imani kenan wannan irin shirya idan mun gane eh, magana da muka ji akan irin shiryar da Allah yake bayan shi wannan yana shiga ƙarƙashin shirya wanda alkur'ani ke na hannunka mai sanda shi wanda ake cewa hidayatul irshad hudan lil muttaqin shi alkur'ani shirya ne ga masu imani masu imanin nan Allah yana gayin suwa ne ya ce allazina yu'minuna bil ghaib qala abu ja'far al-razi an ala ibn al ibn rafi an abi ishaq an abi al-ahwas an abdullah qala al-imanu at-tasdiq wayanda ke imani da gaibi imani kuma abinda ake nuhi da imani shine gasgatawa imani shine gasgatawa mutum ya gasgata da Allah da manzannin shi da littafan Allah ya gasgata da ranar tashin kiyama ya gasgata da kaddara alherinta da sharrinta kuma shi imanin nan kamar yadda kuɗi suke haka yake yana karuwa yana ragewa yana karuwa da ayyukan kirki kuma yana ragewa da mummunan ayyuka in mutum rage ayyukan kirki yana mummunan ayyuka to ba shakka imanin shi yana ragewa yu'minuna bil ghaibi suna imani da ghaibi mafi yawa idan muka lura addinin musulunci da ma addinan da suke gaban shi suka sauko wajen allah sun gini wa akan gaibi tunda an ce yanzu mutum ya yi aiki balle mu ga mu annabin ma ba mu gani ba an ce haka mun yi imani da shi aka ce mutum ya yi imani da shi muka yi imani da shi akwai aljanna mutum bai san bai taba ganin ta ba amma ya yadda cewa akwai ta tunda tana cikin gaibi wuta ya yadda mala'iku ya yadda shi kan Allah shi duka cikin gaibi ne amma duka mutane sun yadda da shi kenan mafi yawa al'amuran addinin musulunci sun ta'allaka ne akan gaibi allazina yu'minuna bil gaibi mu'minan nan su ne masu imani da gaibi gaibi shine abun ya boyu abun da ya boyu wanda ba su sani ba ko annabi kuma gaibin nan babu wanda ya san shi cikin mahalukai annabi ma bai san gaibi ba illa face da Allah ya sanar da shi daga cikin gaibin nan to bayan Allah ya sanar da shi sai ya zama abun ya fita daga gaibi gare shi da shi ya sanar da shi ya san da abin da ake nuhi da shi na yi bil gaibi wa yuqimuna na salata kuma suna tsai da sallah lalle tsai da sallah yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi ta horon mutane su yi cikin alkur'ani allah ya yi magana da su da dama cikin ayoyi masu yawa akan tsaye da sallah yana cewa ya kuwa inda kuka imani ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah bal hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce bambancin da a tsakaninmu da kafirai shine sallah duk wanda ya barta ya kafirta ya barta ya kafirta a nan malamai suna ma wannan hadisi fassara kala biyu akwai malamin da ke gani da mutum ya bar sallah shi kenan ya kafirta tun da nassin hadisi annabi ya ce abun da a tsakaninmu da kafirai ne sallah bai na nawa bai na humusala man tare ka hafa kafar duk wanda ya barta ya kafirta suka ce kenan ana dokan nassi ne sarihi da yadda ya zo malamai kashi na biyu kuma suna ganin a'a in mutum ya bar sallar ta da kasala ya san da cewa wajibi ne a kan shi kuma dole ce amma dai kasala da tahawunan ya barta to wannan bai kafirta mai kafirta shine wanda ya bar sallah yana ganin kai sallar taima kamar ana damuwar mutane ne ya kamata a barta shi ke kafirta da barinta yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abun da mun ka arzuka su suna ciyarwa nan ga ciyarwa wasu malamai suna cewa abinda ake nuhi da ciyarwa nan ga shine suna ba da zakka amma duka wani ciyarwa ko wani taimako ko wata sadaka da mutum zai yi yana shiga cikin umumin wannan aya nan ga kenan Allah na sifan masu imani ne sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi masu imani da ghaibi wa yuqimuna salata suna tsai da sallah kuma bancin haka wa mimma razaqnahum yunfiqun cikin abun da muka arzuka su su suna badawa suna bada sadaka kenan dan adamin Allah yayi ma budi ka samu kuɗi ana so mutum shi ma ya waya ga wayanda an bayan shi والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون duk nan ga Allah na sifan masu imani ne yana cewa kuma da waɗanda suke imani ko sun kai imani da abin da an kasafkan maka ni an kasafkan maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nuhi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik da kuma abinda aka sabkar kafin kai littafan da aka sabkar ma annabawan da suka zo bayan ka wa bil akhirati hum yuqinun kuma dangace da kiyama su suna tabbatarwa sun tabbatar da cewa alkiyama za ta afkuwa to anan malamai sun yi magana akan in muka dibi ayan tun farkon suratul bakara bancin alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai Allah ya kawo wasu siffofi ya jeranta su to siffofin nan gawa ake ga waɗanda suka yi imani sahabban annabi ake ko kuma a'a duka siffofin ga wa ahlul kitabi ne ake tunda wa unzila min qablika ko kakane sun yi magana kala uku magana ta farko shine suka cewa duk waɗannan siffofi din da duka wani duk wanda ya yi imani sawa'an wanda ya yi imani da lokacin annabi ko kuma wanda ya yi imani cikin ahlul kitab da su ake yani allazina yu'minuna bil ghaibi wa bima walazina yu'minuna bima unzila ilayka wa bima unzila min qablik wa bil allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون magana ta biyu kuma suna cewa a'a wannan daga farkon allazina yu'minuna allazina yuqimuna salata allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun nan ga ana nuhin mu'minne waɗanda sun kai imani da annabi muhammad lokacin da yana nan nan ga kuma wallazina na bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun nan ana nuhin waɗanda suka yi imani da annabi cikin ahlul kitabi sai zama kenan kamar waccan ibara ce ta daban wagga ma ibara ce ta gaban mai cin gashin kanta ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce to wa'ancan masu siffofin can da aka gai lalle wa'annan suna akan shirya daga ubangijinsu kuma wa'annan su ne wa'anda za su rabauta ranar tashin kiyama su ne wa'anda za su rabauta gobe ranar tashin kiyama an karɓo hadisi daga haitham sunan shi suleiman dan abdullah dan abdullah dan amr daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce an ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama inna na kara'ul qur'ana fanarju wa na kara'ul qur'ana fanakadu an nai'as au kama suka ce wata in muka karanta qur'ani muka karanta wani waje daga cikin qur'ani sai mu zato mu ga kai aljannan nan ma kamar mun shige ta ne kuma wata in muka karanta wani waje sai mu ga kai an ya ko sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce afala ukhbirukum bi ahli aljanna wa ahli an-nar kuna son in gaya muku su wane ne yan aljanna da kuma su wane ne yan wuta sai suka ce na'am sai manzon Allah ya ce yan aljanna su ne ya fara karanta daga alif lamim sai da ya kawo zalika zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يكونون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سيدي كاونان غا كرشن آية تبيار تكين سورة البقرة سيتي تو وإنن سوني أن الجنة كنان دو وإن دسكي إيماني دا أبوبون نان دا أكغي وإنن سوني أن الجنة yace kuma 'yan wuta sai karanta musu ayar da ke gabanta aya ta shida cikin suratul bakara innal ladina kafaru sawa'un alaihim bismillah الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله يتي إن الذين كفروا سواء عليهم lalle wa'anda suka kafirta nan ga ana nufin wa'anda sun ka kafirta lokacin annabi ya zo ya zo musu da gaskiya sun ga gaskiya sun san gaskiya ce amma sun ka binta saboda girman kai juhudan abinda ake ce juhud cikin larabci shine mutum ya san gaskiya ya ga gaskiya ya san ta ne ita ce gaskiya amma sai ya kibinta lalle wa'annan to sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun duk ɗaya ne gare su ka yi musu gargaɗi ka ba su tsoro da jahannama ko kuma ba kai ba duk ɗaya ne saboda ba sa imani sun kiya ne sun ga gaskiya sun san gaskiya ne sun kiya ne sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun abun da yasa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa da suka ki imani sun ga gaskiya sun ka imani sai Allah ya sa tamfon ya ruhe zuciyar tasu ba su ganin gaskiya khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim kuma haka ya ruhe kunnuwansu ga gaskiya suna abun nan amma ba su ji ba su fahimtar gaskiya wa ala absarihim rishawa ya sanya wani shamaki ko ya ruhe musu ido da ba su ganin gaskiya duk yadda kai ka kutanta musu ba su ganewa to wa'annan daman cikin hadisi ya zo cikin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa bayan an gama halittar mutum tun cikin cikin inna shi ana aiko mala'ika ya rubuta ajalin shi da kudin shi da aikin shi da kuma dan wuta ne ko dan aljanna ne to wa'annan su ne wa'anda Allah ya rubuta ma cewa 'yan wuta ne to kuma kada mutum ya ce a ah, kamar Allah ya zalunce su ya yi a rubuta mutum dan wuta inda an rubuta ma dan aljanna ai da dan aljanna yake zama to wannan duk wanda aka rubuta ma cewa dan wuta ne daman tun cikin cikin inna shi Allah da ilimin shi ya san da cewa ko da ya zo duk kiran da aka yi mai akan musulunci ba zai yi imani ba duk yadda aka yi da shi ba zai yi imani ba Allah ya yi rubutu ne akan ilimin shi to su ne akan su Allah yake magana nan ga yace duk irin gargadin da ka yi musu ba sa gane gaskiya ba su abin shi tunda Allah ya riga ya like idanun su ba su ganin gaskiya ya like kunnuwan su ba su jin gaskiya ya like idanun su ba su ba sa saurara ma gaskiya أنذرتهم la yu'minun تنذرهم Allah ala qulubihim wa ala absarihim وعلى wa lahum ولهم عذاب to yanzu nan. tun farkon suran da farin da Allah ya buɗe ta sai ya yi magana akan mu'minnai mu'minnai tsansa ya gama magana akan mu'minnai ya zo ya magana akan kafirai da ya gama garama magana akan kafirai yanzu a shiga cikin kashi uku wanda suran take magana da su su ne munafikai dama idan ba mu mance ba jiya ina ganin kamar mun faɗa cikin tafsiri cewa lokacin da aka yi hijira aka zo madina lokacin nan ne aka fara samun munafikai a makka ko mutum yana ima yana mu'mini ko yana kafiri ba a samu wani mai bal a makka ma an samu wa'anda sun yi imani da annabi muhammad amma ba su bayyana imanin su ba saboda tsoron cutarwa da za a yi musu to yanzu sura za ta shiga cikin kaso na uku na mutane bancin ta yi magana akan mu'minai hullas ta yi magana akan kafirai su ma wa'anda suka kyamsa gaskiya za ta magana akan eh, minafikai shine sai Allah ya ce wa minan nasi ta karanta shi ya ce wa minan nasi mai ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minun wa ma bi mu'minin ya ce daga cikin mutane akwai masu cewa yana nuhin minahikai su zo suna ce muku sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar tashin kiyama amma a hakika ba su yi imani ba yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudaran Allah ne da waɗanda suka yi imani to anan sai mu tambayi kanmu shin ana iya yaudaran Allah ne ko mutum yana iya yaudaran Allah ne dama ne aka ce yaudara shine mutum yayi ma wani juyeje abunda abinda baka san hakikanin shi ba ya juye ma shi sai ya zan ya yaudare ka da haka nan to nan Allah ya ce yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah hal hakika suna yaudaran Allah ne bai san abin da suke yi ne ba la bal Allah ya san duk abin da suke yi suna nuna musulunci suna ɓoye kafirci Allah ya magana ne akan halin su su a yadda suke tsammani suna ga kamar suna ke ga yaudaran Allah ne da waɗanda suka yi imani amma a hakika ne wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun so ba sa yaudaran kowa illa kansu amma ba su sani ba ranar da za su sani tana nan tafi wannan aya irinta ta zo cikin suratul munafiqun Allah lokacin da yake magana akan su yana cewa iza jaa akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun tawon minahici shine mutum ya bayyana musulunci ya boye kafirci Allah yana cewa munafikai idan suka zo ma za su zuwa suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar tashin kiyama mun yi imani da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma allah ya san da cewa ba su yi imani ba karya ne suke karya ne suke suna ɓoye ma gaskiyan da ke cikin zuciyarsu shine ba su yi imani da allah ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba kai ma ba su yi imani da kai ba wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun to allah ya ce ba kowa suke yaudara ba illa kawunan su. ya za mu gane kawunan suke yaudara ai Allah ya kawo batunsu eh, idan aka je ranar tashin kiyama suna tare da mu'minnai duka suna haske sai an kawo an yi kusan siradi daman duk musulmi wanda ya imani da Allah da manzon Allah yana sallah guda biyar zai tashi ranar tashin kiyama wajen alwallan shi suna haske to kuma ran za a duhu to da wannan hasken da ke fita daga wajen alwallan shi da shine zai dibawa yana tahiya don ya hau siradi siraɗin nan yana da kaifi kwarai kuma ga shi ɗan siriri don haka mutum ba da iya shi ne zai taka shi ba da face da ayyukan alherin da yi ne wanda duk ayyukan shi na alheri suka yawa wasu suna wucewa ma ba su san sun wuce rubancin sun wuce su tambayi sarari a ce ai sun wuce su to mina hike da nan ga suna nuna kamar sun yi imani a alhali ba su imani ba haka in sun tashi Allah zai kyale su ma su tashi da haske suna tafiya suna tare da umumin sai an kawo daidai siradi sai hasken nasu ya mutu sai Allah ya sha shamaki tsakanin su da masu imanin gaskiya sai su tsaya suna kiran masu imani ashe ba mu kasance tare da ku ba duniya ai tare muke zuwa masallaci alwala duk tare mu kai sai Allah ya ce musu la amma ku mu mun yi imani na gaskiya ne ku kuma kun kasance kuna ha'intan kanku ne kuna ganin cewa kamar wayo kuke yi to kanku ne kuke ma gashi yau ya zo inda kuka ga cewa lallai abun nan da kuke kanku ne kuke ma وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله يتشي في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون har yanzu Allah yana magana akan minahikai yana cewa fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai ciwon minahici fazadahum Allahu marada sai Allah ya ƙara musu wannan ciwon daman in mutum ya ga gaskiya ya kiya ya kama hanyar bata to Allah na kyale shi ne ya ta bacewa walahum azabun alimun bima kanu yakzibun kuma suna da azaba mai radadi saboda ƙaryata annabi da suka kasance suna yi cikin zuciyarsu to nan kuma ayoyi da yawa sun zo waɗanda suke gargadin cewa duk wanda ya mutu akan mina hicci to yana da azaba mai raɗi bal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minahikai su ne ƙarƙashin ƙasan wutar jahannama nan ga ya kamata mu yi ɗan ƙaramin bayani akan cewa hadisi ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ayoyin minahikai uku ne ya ce a wani ruwaya hudu ya ce idan ya yi magana ya yi ƙarya idan haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khan kuma idan yayi doki alkawali da mutum bai cike alkawalin ne kuma idan aka bashi amanan wani abu ya rike amana yana cin amana to nan ga ya kamata mu yi bambanci tsakanin wanga hicci da annabi yake magana akan shi da wanga minahici wanda ya zo akan innal munafiqina fi dawkil asfal wancan minahici minahici ne karami ko kuma wasu malamai suna ce mai annifaqul amali tunda wannan duka siffofin nan da suka da aka gai cikin hadisin idan mun lura ana iya samun musulmi bai cikakken musulunci wanda musuluncin shi kuma saboda Allah ne yake yin shi kuma a samu duka waɗannan siffofi kan shi in yayi magana yana ƙarya yau musulmi nawa ke ƙarya masu yawa ne in aka ba shi amana ya canye idan ya ɗauki alkawali bai cikawa ana samun cikin waɗanda suka yi imani da Allah da gaske to wannan nifakul asghar ake ce mai ko an nifakul alami ai amali wannan hukuncin ce hukuncin kaba'ir kamar dai manyan zunubi haka Allah yake mu'amala da shi in Allah ya ga dama ya yahe mu mutum shi in an je lafira in ya ga dama kuma ya mai azaba da gwagwadon wannan aikin da ya yi lokacin a sashi aljanna duk aka yi magana akan minahici ana jayo wa'id kuma irin wannan innal munafiqin ana nuhin da babban minahici wa'anda suke koye minahi suke koye kafirci a cikin zuciyarsu suna bayyanawa kamar sun yi imani Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun yana ganin har yanzu sifofin minahikan nan yana cewa idan aka ce musu ku bar banna a cikin kasa nan banna ana nufin sabon Allah saboda sabon Allah yana daga cikin banna da ake bayan kasa ku bar banna ku takaita sabon Allah sai su ce la inna ma nahnu muslihun ai mu masu gyara ne mu ma duk mun yi imani musuluncin nan ai duk muna cikin shi Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun a'a su su ne hakikanin masu ɓanna tunda suna kamar suna wani yaudara ne dama Allah shi bai son ka zo mai da huska daya ya yi son ka zo mai da huska guda in imani ne kai imani in kafirci ne ba haka ake so ba amma Allah bai son ka ba mai kafa kace kana tare da shi kuma kana tare da wani shi Allah ya ce su su hakan abin da suke wannan shine hakikanin bacewa hakikanin banna amma su ba su fahimta akan hakan nan ba wa idza qila lahum aminu kama amana nas kuma idan aka ce musu ku yi imani mana yadda mutane suka yi imani ku gazgata gaba ɗaya ku bar raba kawa sai su ce anu'minu kama amana sufaha ya zamu mu imani kamar inda waɗannan wawanni suka yi imani suna nuhin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kidan suna nuhin kamar sahabbai da suka bi annabi kaman wawanni ne kai haka mutum zai zuwa yana gaya muku magana ya ce daga sama an yi mai wahayi kaza kaza kawai ku gasgata shi suna ganin kamar wawanci ne allah ya ce a'a su su ne hakikanin wawanni amma dai ba su sani ba hain an je tashin kiyama suna sanin akan cewa su ne wawanni ya ce wa izala laqul na amanu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah ya ce wa la kulla zina amanu kalu amanna minahikan nan idan suka haɗu da masu imani sai su ce mu ma mun yi imani mu da ku duka ɗaya ne wa idza khalau ila shayatinihim amma idan suka koma wajen manyan su rai wayanda duk su duka daman suna ishtiraki cikin kafirci su sun ɓoye nasu dai ne sai su ce ma manyan nasu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un ai kuma ganin duka mun muna sallah muna alwala mu da ku duka tare muke wayancan da kuke gani muna izgili da su dai ne muna nuna musu kamar muna tare ne amma a hakikanin gaskiya mu da ku duka tare muke Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ba dai sun ce suna izgili da suna izgili ne da waɗanda suka yi imani ba to Allah kuwa zai yi musu izgili kuma ya kyale su su ta cikin batan can su ta bacewa izgilin da Allah zai yi musu mun yi magana akan shi baya kaɗan da a kyale su da hasken su sai sun zo wajen haɗi lokacin a ɗauke shi Allah ya ce ula'ika alladhina ishtaraw dalalata bil huda masu irin wannan siffa minahici su ne waɗanda suka sai bata da shirya bayan sun ga gaskiya sun san gaskiya ce amma sai suka kibinta suka gwammace su bi batan nan suka kenan suka sai bata da shirya ta shirya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ita amma sai suka kibinta suka yi bata na kafirci fama rabihat jawatuhum wa ma kanu muhtadin to lalle wannan kasuwancin da suka yi bai yi riba ba ko kaɗan kuma ba su kasance shiryayi ba ya za a yi mutum ya bar haske na haske na wahayi da ya sabko daga wajen Allah kuma ana cewa ka zo ka bi shi in ka aljanna za ka shiga mutum ya bar wannan haske ya zo ya kama bata na kafirci to fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin wannan kasuwancin da suka yi bai yi riba ba kuma ba su kasance shiryayi ba tunda sun amshi abun da ashi ne karami sun bar babban suna azawayo ne suke yi sai Allah ya kawo misalin su zai buga misalin su gari da kuce ai kunce Allah ya ce mathaluhum مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم منهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائب حذر الموت والله محيط بالكافرين الله يأتي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم watarakahum fi ظلمات la يبصرون ibn mas'ud da wasu mutane daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce sun ce wannan aya tana magana ne akan wasu mutane da lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai suka yi imani da shi to da suka yi imani da shi shine allah ce mathaluhum ka mathalil ladzi istawqada naran misalin su kamar misalin wanda ya kunna wuta yana cikin daji ko yana cikin duhu sai ya kunna wuta don ya gani zai zanka gani zan ka gani da ita falamma adaat haulahu lokacin da wutar ta yi ta haskaka duka kusan shi ta haskaka ya fara ganin abin da kai kusan shi ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا siro sai Allah ya ce da wannan hasken wutan ya bar su a cikin batan a cikin duhun su ba su gani kenan misali su ne ake bada sun yi imani lokacin da annabi ya zo madina kuma da baya sai suka fita bancin har sun ga hasken musulunci sun yi imani sai suka fita fitan nan nasu shine allah ya tai da hasken da suka kunna wata rakahun fi zulumatin la yubsirun sai ba su akan mata cikin duhu ba sa gani ba sa gani ba sa fahimta allah ce sun mun bukmun umrun fahum la yarji'un sai ga su suna kurame bebaye kuma makahi ba sa gani da haka wanda a kurma bebe kuma makaho ya za a iya dawo daga gaskiya Allah ce misalin su kuma auka soyibin minas sama a soyib shine al ko kuma kaman wani hadari ne da ya taso daga sama fihi zulumatun hadarin nan akwai duhu cikin shi hadari ne baki mai duhu fihi zulumatu wa ra'adun wa bank akwai duhu kuma ga aradu ana ta tsawa cikin shi ga walƙiya ana ta yi cikin shi kamar an ba da wata sura ta mai ban tsoro a asabi'ahum a hunfi a zanihin sawaiqi hadar hazar almaut sai da suka ga wannan irin hai'a mai ban tsoro sai su zanka sa abin ga yatsun su a cikin kunnuwansu don yin tsoron mutuwa kada wannan tsawa ya sa ya buge su ya sa su mutu Allah ya ce a ai wannan duka bai hana su saboda Allah kewaye yake da kafirai kaman kaman Allah ya kawo wata aya da ke kama da irin wannan da yake cewa wa'inda suka kafirta idan ana karanta musu Qur'ani sai suna sa yatsunsu cikin cikin kunnuwansu don kada su ji kamar irin wannan misali ne aka kwatanta nan ga su ma sun yi imani suka fita kamar bancin sun yi gaskiya suka fita yanzu ana karanta qur'ani sai zan suna like kunnuwan su don kada su su ji gaskiyan ma Allah ya ce ka dogbar ku ya tafi abu su a hun kullama a zuwa alahun mashaufihi wai za a zulama alaihim kamu walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir ya kadu albarku ay ya kadu muhkamul qur'an yadullu ala awratil munafiqin wannan walkiya da ake nuhi da shi ana nuhin qur'ani tunda ana nan suna tare sun yi imani sun sha da baya to duk in qur'ani ya sako da wata abun ga alamun kai kamar wani walƙiya ne akai sai su ga kamar za a gane su shine kadul barku yaktafu a kullama a lahum alahun mashaufihi idan nan ga ana nuhin idan sun kaje tunda sun ce suna tare da masu imani to idan aka samu ganima kuma suka samu yalwa sai su zanka su ce a ai muna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai idza kasurat amwaluhum wa auladuhum wa asabu ghanimatan wa fathan mashau fihi wa kalu inna dina muhammadin sirk idan suka samu yalwa suka samu ganima dukiyarsu da 'ya'yan suka yi sai su ce kai lallai addinin annabi muhammad gaskiya ne tunda a cikin shi muka samu wannan alhairai wa idza azlama alaihim qamu amma idan Allah ya sauka musu da wani musiba ko wani wani arziki ko wani abu sai su ce kai wannan abun duka ma ba gaskiya ne ba gashi mutum ya shiga shekaran shi ga ka da kuɗin ka da kaza amma gashi yanzu daga shiga duka komi da komi ya bace shine wa idza azlama alaihim qamu kanu idza halakat amwaluhum wa asabahum albala qalu hadha min ajli dini muhammadin wa taddu fara sai su ce kai wannan duka don mutum ya shiga addini ne don saboda shine wannan abun ya same shi sai Allah ya ci gaba yanzu ya bar magana akan munafikai sai shiga za mu buɗe wani babe ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wannan shine umarni na farko da Allah ya fara da shi daga farkon Qur'ani idan muka lura tun farko ana ba da labari ne ko ana akan wasu mutane amma umarni a ce kui kaza daga nan ne zai farawa kuma lokacin mu yayi na karfe goma da rabi da muka ce mu tsaida sanan za mu kwana a nan Allah yadda gobe za mu fara daga aya ta 21 ta suratul baqara ya ayyuhan nas abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladashi inda muka yi kuskure Allah ya yahe mu na kuskure ne dan adam da ba a rasawa